yanzu na tare da wani malami a nan jihar borno wadda kuma eh, ke lura da al'amuran yau da kullum ah, malam zai so gabatar mana da kanshi a suna na adamu dan borno to malam adamu ganin cewa ana ta kada gangar siyasa a tarayyar najeriya kafin zaben da za a yi a watan fabrairu na dukkanin gwamnoni da ma shugaban kasa gaba daya ya kake kallon yadda siyasa ne ke tafiya ne a cikin wannan yanayi da muke ciki a wannan kasa namu wallahi kusan mu yanzu duk wani mai tunanin yin zabe a borno ma mutum ne wanda gaskiya ya nuna ma mutanen borno rashin rashin imaninsa a zahiri dan yanzu abin da yake gaban mu ba zaɓe ba ne abin da yake gaban mu shine ya za a yi mutane su koma gidajen su wannan abubuwa na rasa rayuka ya zama ya dakata shine abin da yake gaban mu ba maganan zaɓe ba ne dan muna dab da fita zanga-zanga akan nuna cewa ba ma ma bukatan zaɓe a jihar Borno gaba daya ba gani kamar zaɓen yanci ne kuma ya kamata ce kowa ya fito ya ya nemi injin sa kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya bamu a to ai kundin mulkin Najeriya ya nuna ma a yi zaɓen dan walwalan jama'a ne mutumin da ya bar gidansa bai san yadda yake rayuwa ba da ya ma tukun zai samu hujjan yin zaɓe ka tambayi mutanen da suke hijira bukatan su zaɓe ne ko koma a gidajen su. ana maganar su ma ana za a sama masu eh, akwatunan zaɓe a inda suke kuma har ma ana shirye-shiryen gudanar da wannan zaɓe a wannan eh, sansanin mafi yawan yan gudun hijira ba gani kamar ya kamata ba su dama su ma su taka na su raba na zaben wanda suka ga ya dace da su shine nake tabbatar ma da cewa yanzu fa su ma ba zaɓe bane a gaban su ka je ka yi hira da su abin da yake gaban su shine maganan komawa gidajen su su je su zauna a gidajensu don dan idan ba natsuwa ma tukun ai in ba lafiya ba ma abin da zai tabbata ballantana har mutum yayi sha'awan wani zabe da sauransu su mutanen da suke kan ba zabe bane gaban su wa'ensu ne suke tunanin su yi amfani da wannan daman dan neman nasaran zaben su kamar suwa kenan kamar gwamnati mai ci a jihar Borno gaskiya mun zarge ta sosai wajen nuna gazawan su dan bai kamata a ce gwamnatin Adamawa za ta cire kuɗi ta kori Boko Haram a Mubi da Hong da Gombe a ce wai gwamnatin jihar Borno ta kasa ɗaukan kuɗin jihar Borno ta kori wannan sai fama daman ɗiban kuɗin su karkata shi zuwa aljihunsu wannan gaskiya ba daidai ba ne. Wannan dai zargi ne kake yi ba gani kamar ita gwamnati tana ba ita take da sojoji ba ita take da 'yan sanda ba ita take da duk jami'an zo gwamnatin tarayya ne take da shi ba gani kamar gwamnatin tarayya ne kamata shigo ta taka wannan rawa ba gwamnatin jiha ba. A da ɗan gari ake cin gari balangalare din ma ba wai soja ne suka yi ba maharba da 'yan tauri su ya abin nan zaka iya tunawa sun zo nan Maiduguri ma sun zo aka bar su a Haji kem ba su samu wani kyakkyawan sakamako ba har suka watse saboda haka ba magana ne ta wai sai soja yayi ba duk halin da zamu yi in zamu samu lafiya dole zamu dauki irin wannan halin to menene mafita ne game da wannan hali da muka shiga yanzu mafita shine gaskiya zamu kira gwamnati gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha a hada karfi da karfe a daina daukan wannan abun a matsayin siyasa a fito generally da mu talakan da muke Borno mun zamu ba su goyon baya zamu je mu yaki wayannan yan ta'addan da suke kakkashe mutane ba bisa ka'ida din nan ba shine kawai mafita yanzu haka ba gani kamar mutane za su nemi cewa a yi zaɓen saboda su samu su koma wurin su zaɓi wanda za su iya kawo musu ƙarshen wannan matsala? Shi yasa ai ke tabbatar ma da cewa wannan ɗin gaskiya har yanzu ba mu ma zo nan ba tukun maganan mu mu samu lafiya din. Lafiyar ita ne important kafin zaɓen. Ai waɗanda suke kai yanzu ma zaɓaɓɓu ne sun kuma kasa yin abin saboda haka yanzu mu ba buƙatan mu zaɓe ba buƙatan mu yaya za mu yi ko ta wani hali ne dai mu mu zo mu involving kanmu mu samu lafiya shine just kawai buƙatan mu. Kamar ya kake ganin eh, su waɗannan 'yan takara ganin cewa yawansu wuraren su ma kamar babu shi ƙananan hukumomin su babu. kake gani su ne a alhamdulillah Allah ya saka wa sanita maina majilawan da alheri jiya na ji bayanansa ba ma maganan siyasa bane a gabansa duk maganan da shi din ma yake yi ita ne shine ya za a yi a samu lafiyan ne shine bayanan da shi wannan sanitan yake yi abin da yake damun mu yake bamu haushi din shine ba a karkata hankali ma wajen a yaƙi abin ba an karkata hankali wajen yin siyasa da zabe ne me yasa ka faɗi haka eh gashi a zahiri ai ba a boye bane a zahiri ne gashi nan wani active suka ɗauka daga state gaman har federal gaman din akan mutane su dawo gidajen su. akwai gwamnan jihar Borno na Yobe sun je sun gana da shugaban kasa wato sun yi taron nan da ake cewa security council meeting kuma sun faɗi matsalolin jihar da cewa ba bane da ake bayyana 'yan jarida ba gari kamar shi ma wani mataki da suka ɗauka na kawo ƙarshen wannan batu mu gani a ƙasa mu gani a ƙasa an sha yin wayannan tarurruka ai da suka je gwamnan Borno ya fito mun ji bayanansa maganansa shine zaɓe har yana ba da misali da su Syria da su Afghanistan da makamantansu so mu ba wannan bane a gaban mu mu maganar lafiya ita ne abun kunya ma bai kamata a ce bai zo yayi magana akan rayukan da yake tafiya ba a yau ba gadin nan an kashe sama da mutum dubu biyu ko yakin ba sasa ake kashe mutum dubu biyu ai abin al'ajabi ne da yamma mutum zai fita iya zaben baka da dan uwa baka da aboki baka da abin nan to ranka na gode kwarai da gaske